ijan dan karau haka aka yi yanzu nan na tashi daga bacci naga karfofi sun ɗauki hoton abba gida gida sun sa wai suna taya mu murna ita kuma wata hadda dauko bidiyoyi irin na gurin taron nan ta saka hoton abba gida gida wallahi kun bani kunya shi yasa a kullum kuka gani ina son rayuwata I love myself idan ni ce na tsana abu na rantse da Allah ko me zai zama bana kauna abin nan a rayuwata ta duniya in mutum bilgediyar kuɗi zai zama yana tafiya yana aman kuɗi wallahi ba zan kallon shi ba ko shine shugaban kowa da kowa wa billahi lazi ko kallon banza bai ishe ni ba idan ba na san shi amma ku sabida zuciyar ku ta riga ta mutu akan abun duniya ba ku san mutuncin kanku ba ba ku san yancin kanku ba kun ga mai wa mutumin nan zagin rashin mutunci kai kafin a kai ga shi ma ni mai suna Murzanatu Ibrahim kun kira ni a waya kun kalle ni ido da ido kun ce da ni ke ya ce baki san inda yake miki ciwo ba ki zo a inda za a samu kuɗi ko wani abu na teku ku kanku ake ji ni ina da abin yi har yanzu ba ciyar da kaina nake ba ciyar da ni ake yi don haka shinkafa da wake ma ta ishe ne na sa kaina na ci gaba da tafiya a ƙarshe da kuka tashi kuka kira ni haka kuka ce to abban ma ba shi da kuɗin da zai yi wa kansa buƙatuwa barantana kuma ke har ya zo ya miki ke maharki ma wani na ce babu komai a haka mu 'yancinmu muke nema ba kuɗi ba an samu kuɗi an yi wanda ka an yi menene oh dan Allah dan annabi ku ji min rashin kunya kiri kiri mu fa gidan mu tafiyan mu babu tarbiyya gidan mu ba gidan tarbiyya bane ba me zai kawo ku gidan tarbiyya to billahi allazi huwa rahman wannan wonin nake yi cikin gaggawa duk wacce na ƙara gani ko duk wanda na ko duk mata mazan da na ƙara gani ya dauki hoton abba ya dangwala yana maganganu billahi allazi duk sai na fitar da boyis na tonan asiri dalilin da yasa aka yi min wannan cin kashin da komai da kuke so iya Yawu wuya wallahi duk sai na fitar da shi a midiya gwara asirin ya toni tunda ba kwasan tonan asiri don ba zan bari ba ina ji ina gani a zo a goga wa abba bakin jini saboda ku duk inda kuka raba babu nasara duk inda kuka raba bakin jini ne yake biyo baya billahi allazi huwa rahmanu to ba zan bari a zo a goga wa abba bakin jini ba ai inda mutunci da halacci yanda nake tare da ku a cikin ku na tsaya tsayin daka akan abba gida gida ko mata ɗaya ce wallahi ta yi min kara ta ce murja tana yin abba gida gida bari mu ba amma babu mace ko ɗaya da ta mun wannan karar ta bini tafiyar abba gida gida ni ni kaɗai nake ta faɗi tashi na in na rayu in na ci in na sha menene to don haka yanzu ma ba na neman ku kun ga komai ya lalace ya kare kuma kun dawo gidan rashin tarbiyya haba dan Allah dan asani ka bari in ka zama cikakken namiji sai ka zo a ci gaba da tafiya da kai sannan ke ma ki bari in kika zama cikakkiyar mai yanci cikakkiyar wacce kika san me kike yi sai ki zo ki ce kina ɗauna abba gida gida ba yanzu ba injini da ya muku katutu ba ku zo ku ce za ku bata mana abba gida gida a idan duniya ba ma neman ku kuma fasil din abba gida gida na gaya